yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna matuƙar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar juma'a ranar 25 ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma wannan rana insha Allah tana daidai da sha uku ne ko sha uku ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah ta baraka wata alaƙa dare mu da dawowa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya so mu karanta gwargwadon abin da allah ya fahimtar da mu yau in Allah tabaraka wa ta'ala ya so za mu tashi farkon sura mai albarka suratul tsari nan ne ko malam to Allah ya taimake mu ita wannan sura suratul tsari an ambace ta da wannan suna ne a tsari aka ce wasu sama'i wa tsari an mata wannan suna ne saboda ta fara da wannan aya inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasu sama'i wa tsari hakanan kuma tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun ambace ta da wannan suna saboda hadisin da aka samu daga Jabir dan Sumura Jabir dan Sumura yace lalle annabi sallallahu alaihi sallam kana yaqra'u fi zuhri wal asri bis sama'i wat tariq was sama'i zatil buruj yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam a waɗansu lokuta yakan karanta wasu ma'i wa Tariq da wasu ma'i za ta liboro a sallolin a da la'asar wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi da malam ba ta ɗari bakwai da biyar allah ya taimake mu a kenan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun kira wannan sura da wannan suna allah ya taimaka ita wannan sura sura ce makiya ma'ana ta sauka ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina tana kuma da yawan ayoyi har guda goma sha bakwai mafi yawan abin da sur take karantar da mu shine bayanu tadabirin lahi wa hibzihi li kulli shay'in tana bayyana muna shirin Allah da kuma yadda ya sa tsaron shi akan kowane abu kowane abu Allah Ta wata ala yana kulawa da shi yana tsare da shi yana sarrafa shi yana dabbara shi wa annahu tadarrajo hatta ya kammalu ri'ayatihi ta'ala kuma yana bin abin da ya tsara a hankali a hankali har ya cika yadda ya nuna kulawar shi da abin ta hanyar dalilai an fara buɗe wannan sura Allah ya fara rantsuwa da sama da kuma taurari ko waɗansu daga cikin taurari waɗanda muke gani a sama don ya tabbatar muna cewa babu shakka zai iya yin komi a lokacin da ya so daga ciki yana da ikon iya tayar da matattu in an mutu zai iya tayar da mu a yi mana hisabi gobe kiyama to da sauran dai waɗansu bayanai wanda ita wannan sura mai albarka ta kunsa in mun shiga cikin karatu za mu je insha Allah أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe wannan sura da cewa was sama'i wa tariq Allah ya ce ina rantsuwa da sama kuma ina rantsuwa da at-tariq abinda ke bullowa cikin dare wa ma adraka ma tariq shin ka san abinda ke bullowa cikin daren nan kuwa an-najmu saqib wani tauraro ne mai tsananin haske Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da sama domin kamar yadda muke cewa Allah yana da iko ya yi rantsuwa da kowace halitta daga cikin halittun shi don ya ja hankalinmu zuwa ga girman ƙudura da girman iyawa da isa ga wanda ya halicci wannan halitta kamar nan da Allah ya ce ya rantse da sama to kalli sama ji girmanta ji faɗinta ƙaddar nauyinta ƙaddar sauran abubuwa da ya tarkace ga sunan bila adadin waɗanda za ka iya hararowa a sama jitin daɗewarta jiya da take har yau ba ta taɓa koɗewa ba ba ta taɓa yagewa ba da sauran ire-iren waɗannan ababe don su ja hankalinka zuwa ga cikar iko da kudura ga wanda ya halitta saman nan a yadda take ya aje ta ba tare da wata gwafa ko rumfa ko tokare tokare ta ba don wannan ne Allah ya mana rantsuwa da sama sai ya ce wa kuma ina rantsuwa da at-tariqu menene tariq kullu atin laylan duk abin da bai fita sai da daddare to sunan shi tariqu an gane wannan amma anan Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da wani tauraro ne daga cikin taurari wanda wannan tauraro duk sanda ya fito to dare ya kusa karewa alama ce ta alfijir ya kusa ketowa Shi ne fitowar shi wannan tauraro bahaushe yana kiran wannan tauraro da gamzaki ana cewa gamzaki ko mai fita da asubahi to wannan tauraro shi ake nufi a wannan aya Allah ya rantse da sama ya rantse da tauraron nan gamzaki wanda shi bai fita sai da dare sai gab da ketowa alfijir Allahu akbar da haka Allah ya ce shi wannan tauraro annajamu wani tauraro ne a safe mai tsananin haske wanda yake fitowa ya nuna bambanci tsakanin duhun dare da kuma hasken alfijir a lokacin da alfijir ya kusa ketowa yana fitowa baina baina tsakanin dare da kuma tsakanin wayewar gari an fahimci wannan Allah ta tabaraka wata'ala kamar yadda malaman tafsiri suke karantawa ko kuma suke rubutawa Allah ya rantse da wannan tauraro ne saboda kasancewar shi ƙarshen dare yake fitowa farko-farkon kuma wayewar gari farko-farkon ketowa alfijir a daidai lokacin yake fitowa don a yi mana muƙarana da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwan addinin musulunci wanda ya zo ƙarshen duhun jahilci duhun zamanin jahiliya sai ya zamo wayewar gari ta duniya shine na zuwan musulunci samar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam samar da musulunci sai ya zamo kamar da duniya tana cikin duhu ne tana cikin duhun dare ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wayewar gari da hasken alfijir da ketowa alfijir da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zuwan musulunci ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan shine ya sanya hukumar hikimar da ke cikin Allah ya rantse muna da wannan annajamus saqibi tauraro mai tsananin haske wanda yake kunnowa ya keto ƙarshen dare farkon yini to menene jawabul qasami menene dalilin ita wannan rantsuwa kullum mukan ce in an yi rantsuwa to akwai dalilin da yake sawa a yi rantsuwa nikan ba da misali in ce yanzu kamar ni nan in ce muku ni ko daga yau wallahi tallahi na yi rantsuwa ko sai in shiru daga nan me kuka fahimta cikin rantsuwa ta ba ku fahimci komai ba amma akwai wani abu da ya kamata ya biyo baya akwai wata jimla da zan haɗo da ita ita ce za ta fassara mani rantsuwar ni ko wallahi tallahi daga yau kullum sai na ci abinci kaga kullum sai na ci abinci shine jawabin waccan rantsuwa tawa ina fata an gane to Allah ya rantse da sama ya rantse da wancan tauraro mai kullowa cikin dare har kuma ya sifanta muna shi to menene dalilin rantsuwar dalilin rantsuwar shine gashi nan zuwa Allah ya ce in kullu nafsin lalle kowace rai kowace rai lamma alaiha hafizun akwai mai tsaro a kanta kowace rai ku sani duk inda kake duk inda kike Allah ya sanya wa'insu matsara suna bibiye da kai suna bibiye da ke suna rubutu ayyukanka suna rubutu ayyukanki na alkhairi ko na sharri yana nan ana recording yana nan ana shifta ana rubutawa za kuma ka haɗe da abinka gobe kiyama in kullu nafsin wannan in ce mukaffafa min saqila an gane ma'anar shi innahu kullu nafsin innahu yanda al'amari yake kullu nafsin kowane rai li kullu nafsin akan kowane rai alaiha hafizu akwai mai tsaro akwai mai tsaro wanda yake tsare da abin da suke yi ina fata an gane imamu atin da amir da hamza da Abu Ja'far sun karanta wannan mimun da shadda lamma lamma alaiha hafizun wa'ansu kuma ƙurra'un su kuma sun karanta babu shadda lamma alaiha hafizun da haka dai da ka karanta akwai masu karantawa da haka in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ko kuma in kullu nafsin lamma alaiha hafizun Allah taimake mu wannan shine ne jawabu na ita wannan wato a rantsuwa da Allah ta baraka wata alaye lallai mu sani kowace rai to akwai masu tsaro a kanta akwai waɗanda suke sa ido a kanmu suke rubuta ayyukanmu wannan kuma ya zo a waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suka zo da irin wannan ma'ana misali aya ta tamanin a cikin sutta zukura Allah ya ce am ya hasabu na na la na sama usirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun shin wai mutane suna tsammanin ba ma jin abin da suke yi ne wajen mitin mitin dinsu ba haka bane akwai jakadunmu suna nan suna rubuto muna duk abin da suke aiwatarwa ma ladaihim duk abin suke da shi za mu take rubuta aiwatarwa to ana nan akwai jakadunmu suna rubuto muna kamar yadda wannan yace in kullu nafsin lamma alaiha hafizu daga ashe akwai matsaran wata aya ta karfafi wannan da bayani kuma wani guri can cikin sutul qaf Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamin wa anish shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokacin da mutum yake haɗuwa da abin da yake waɗanda yake haɗuwa da su yana tare da waɗansu mala'iku anil yamini ɗaya a hannun daman shi wa anil ma ɗaya kuma a hannun hagun shi ƙa'idun suna nan dawwame suna nan kowane lokaci in kana bacci su ba sa bacci jira sai ka farka ka tafi kasuwa ne ka tafi gona ne ka tafi gidan biki ne duk inda ka je suna nan tare da kai aikin kurun ma ya zumi na ƙaunin ba ka furta wata magana illa da dai raqibun atidun face tare da kai akwai marubuci yana nan kuma halarce wannan raqibun atidun ba sunan mala'ikun bane ba ce aka yi raqibun wa atidun ba duk sunan mala'ika ɗaya ne mala'ikan da ke hannun dama sunan shi raqibun atidun mala'ikan da ke hannun hagu sunan shi raqibun atidun duk sunan su ɗaya ne ina fata mun gane an fahimci wannan ko amma akan ce musu raqibu da atidu amma kowannen su raqibun atidun ne dukkaninsu su na hannun daman da na hannun hagun duka sunan haka yake to suna rubutawa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ce sahibul yamin amirun ala sahibi shimali mala'ikan da ke hannun dama wanda yake rubuta lada shine shugaba a kan mala'ikan da ke hannun hagu wanda yake rubuta zunubi don haka idan bawan Allah ya aikata zunubi da ya aikata zunubin na hannun hagun nan zai rubuta sai shugaban shi mala'ikan hannun dama ya ce dakata ɗan ba shi lokaci kila ya tuba za a saurara mai har tsawon awa shidda sai in bai tuba ba sai a ce to rubuta ɗaya tal sai ya rubuta ɗaya tal shi ko na hannun dama tunda shi ne shugaba bai sauraren izini ko umarni daga na hannun hagu da zaran bawan Allah musulmi ya aikata aikin alkhairi nan take sai ya rubuta yayi sai a ce ya ninka mai goma sai ya rubuta yayi irin shi goma da ƙarfin imanin shi ma zai ka an ma sai a rubuta mai yayi ɗari bakwai saboda ƙauna wacce Allah yake ma bayi shi Allahu akbar Allah ka taimake mu Allah ka yafi kurakuran mu Allah baraka wa ta'ala ya ce hal yanzuru lil insani to mutum yayi tunani kai dan mutum yi tunani mimma kulika wai daga me ka halitta ka ne asalinka daga menene ne min ayyi shay'in anta daga me aka samar da kai da fanka makka da hura hancinka da ɗagawarka don wata ni'ima da Allah ya maka a duniya ta ilimi ta dukiya ta mulki ta lafiyar jiki ko ma wata irin ni'ima ce har ta sa kake hura hanci kake yi ma addinin Allah ɗagawa kake yi wa bayin Allah shishigi da wuce gona da iri shin tuna mana bawan Allah asali daga me aka samar da kai ne za mamaki za ka yi mamaki to bari ka jima an ba ka amsa tun kafin ka ba kanka amsa Allah ya ce wa ai kulika an halice shi ne min ma'in dafiqo daga wani ruwa mai tunkuɗar juna gurin fitar shi ruwan da ke ingizar juna a lokacin da yake fitowa wato ruwan maniyi kenan daga shi ne fa asalinka wanda ko ba najasa ne kamar faɗo ɗin sun malamai daga cikin mafi yawan malaman fiƙe sun ce ba najasa ne ba amma ƙazanta ne ba wanda zai yadda ya shafo shi a jikin rigar shi kuma ya fito zuwa gurin sallah ko ya fito kasuwa ko cikin jama'a ko mace ko namiji an gane wannan ko domin ƙazanta ne ko da ba najasa ne ƙazanta ne to wannan abin da ake kiran ƙazantar to daga nan ne aka halicce ka kai ɗan adam wanda yake fita ɗin nan ta inna fitsari yake fita yana fitowa ne ta inna fitsari ke fitowa ko shi ba najasa ba ne to abokin tagwai tagwaitakan najasa ne daga nan ne aka samar da kai ya kai ɗan adam me kuma na hura hanci me na ɗagawa ina za ka me ka mallaka me ka taka sannan cikin jikin naka in ka ɗauka daga ƙirjinka abin da ya sama a cikin kai cin kushe kake da majina ita ma ban ce najasa ba ce ba amma dai ƙazanta ce ita ma ko ba haka ba ne daga nan ƙirjin in ka ɗauka kuma abin da ya ƙasa har zuwa wajen uwar hanji har ta ƙasa wajen dubura kuma su kake da kashi da fitsari su kuma najasa ne wari ke gare su ko ba haka ba sai me na hura hanci eh, me na fankama kai asuwa an fahimci wannan ko wai bahaushe yakan ce in baka san gari ba saurari daka wai labarin zuciya a tambaye me a tambayi fuska ni kuma na ce to labarin ciki kuma ka tambayi tusa <laughs> yawwa labarin ciki ka tambayi tusa kai daga jin tusa to ka san ciki ka akwai rigima kasa cikin cikin na an haɗa rikici da kaji tusa kaji yadda take tsoyi da warin nan ina kuma abin da ya turo ta an gane wannan to haka fa kake to me na fankama da shishigi da nuna san iyawa kai asuwa Allah ya taimake mu Allah ya ce mimma in dafiq daga wani ruwa wanda yake tunkudar juna lokacin fitar shi can Allah ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin Allah sami sami'an basira mu muka halicci mutum amshajin min nutfatin daga nutfa ma'ana daga ruwan mani amshajin da muka cakuda ta gama mani ma ba iri ɗaya ba na mace da na namiji aka haɗa aka cakuda aka gauraya kazanta da kazanta aka dilmiya aka cakuda to daga nan aka yi wa mutum sannan ya zama mutum aka sanya shi mai ji mai gani don a jarraba shi jarrabawa ce Allah ya ce shi wannan ruwan ya khariju yana fita ne min bayni sulbi daga tsakanin kashin baya ra'ibi da kashin haƙarƙari. nan tsakatsakin ake samar da shi a nan ake halitta shi a nan ake ƙirƙiro shi nan ne ma'aikatar samar da shi daga jikin waɗansu an gane wannan ko min bayanin sulbi tsakanin ƙashin baya wasara da ƙashin haƙarƙari malamai suka ce maniyin namiji ana samar da shi ne daga ƙashin gadon bayan shi ƙashin baya shi ko maniyin mace ana samar da shi ne daga ƙashin haƙarƙarinta wato wajen ƙirjinta ƙashin ƙirji daga nan ake samar da shi a ah, lura mana babu inda ake tabawa jikin mace a tada mata sha'awa fiye da a taba kirjinta haka ne ko ba haka ba kusan da wuya ka samu wata mace a ce ai ita in an taba kirjinta ba a tada mata sha'awa duk da wannan sirri ne tsakanin mata da miji ba fitowa za a yi a faɗi ba amma dai da wuya ka sami irin wannan haka ne uwa ko ba haka ba taɓa ƙirjin shi ke tada mata sha'awa to in ka taɓa in an taɓa ƙirjin namiji mafi yawa da taɓa ƙirjin shi bai tada mai sha'awa dan injin samar da maniyin shi ba nan yake ba ina ne aka fi taɓawa ga namiji a tada mai sha'awa shine abin da bahaushe ke ta kuɗi kare shi tikari ko yawwa nan kuma za a ga ya zabura shi kuma nan injin shi yake na samar da sha'awa Allah gwani hikima tuni Allah ya bayyana muna wannan ya kariju ruwan nan yana fita min bayanin sulbi tsakanin kashin haƙar kashin baya wa tara'ibi da kashin kirji na namiji ya fito daga kashin baya na mace ya fito daga kashin kirji mani namiji kamar yadda fuqawa suka ce ruwa ne mai kauri fari na mace kuma ruwa ne mai tsararo yalo yalo yalo haka yake haɗuwa. Yadda ka san kwai in ka fasa kwai za ka ga akwai ruwa fari waccan gwaiduwar ta tsakiya kuma wa, ita kuma yalo ce haka take ko ba haka ba haka ma haka Allah yake halitta mutum eh, ruwa fari yana fitowa daga namiji ruwa yalo yana fitowa daga mace sai ya haɗu sai ya zama kwai shi kenan sai a samar da mutum yanda ake samar da tsantsa ko cikin kwai haka ake samar da mutum cikin mahaifa Allahu akbar Allah gwanin iko Allah ya bayyana muna ta yadda ake samar da mutum to kuma shi ɗan mutum ɗin nan aka ce mai za a iya kuma tayar da shi gobe kiyama a yi mashi hisabi bayan an kasance kuma tare da shi fa akwai masu gadi waɗanda suke rubuta duk abin da ya aikata ɗin nan duk abin da ya aikata ɗin nan suna rubutawa wa kulla insanin alzamnahu da'irahu fi uniki Wani wa nukhrij lahu yawm al ta kitaban yalqahu manshura to kuma aka samu wa'in su sun dage suna gaya haka za ta yi su kam suna ga ba za a tashe su ba da haka Allah ya ce innahu lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala ala raji'ihi bisa ya ƙara tayar da shi sabuwar halitta a gobe kiyama la qadirun wallahi mai iko ne daga hadda lamun na kasan laqadirun wallahi mai iko ne zai iya wanda ya samar da kai daga babu daga wani ruwa na ƙazanta a cikin cikin wata cikin duhu bayan duhu kana cikin ciki ga duhun fatar ciki a cikin mahaifa ga duhun mahaifar can cikin mahaifar cikin wata riga wacce ake ce mashaima wacce da an haihu ake ƙoƙarin a buɗe ta don yaro ya shaƙi iska duhu bayan duhu fi zulumatin salasa can fa aka kirkire ka can aka yi ka aka ɗoro ka da ƙasusuwa da tsoka da fata da kai da ƙafa da hannaye kai har da yatsu yatsun ma har da ƙumba duk can aka yi wa masu aka kacito mutum sak shi yanzu mai iko irin wannan kuma zai kasa ikon tayar da kai daga cikin kabari a ce min babi aula wallahi la qadirun me iko ne zai iya yuce rana ce zai iya yau matubular sara'ir ranar tunan asiri ran da za a tona ma kowa asiri ko kuma ran da kowa zai tona ma shi asiri yau matubular sara'ir ranar da za a bayyana duk abin da ke cikin zukata za a bayyana duk abin da mutum ya aikata dama wanda ya ɓoye asba'u bin abi raba yake cewa as-sara'iru al a a'mali ayyuka waɗanda mutum ya aikata sallolinka ran nan za a faɗi ma sallah dubu nawa da ɗari nawa kai azumi nawa kai nawa ne amsasshe nawa ka ɓata an gani sallah nawa kai nawa ce amsassa nawa ka ɓata bata amsu ba nawa ce kuma kai dan riya don mutane su gani a ware a ware tsaki da tsakuwa a ware masu kyan su za a biya ka da ku duk ɓata kai don riya kai don mutane su gani kai don ayabe ka wa'ida kuma ka ɓata kayanka Allah kyauta ran nan ne fa ranar tonan asiri ba wani zai tona maka bawan Allah kai za ka tona ma kanka da kanka kamar ma karanta wacce aya ɗazo وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا سمي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا kowa za a bashi fayil ɗin shi a ce karanta ikiyar a kitabaka karanta fayil ɗinka ka fa bi nafsikal yawm alayka hasiba yau ka isa kai makanka hukunci kai hukunci kowa sai ya karanta da larabci kuma duk wanda ka san ya san ka ka san shi a wannan rayuwar duniya gobe alkiyama sai ka gan shi tsaye yana saurare ka kana karanta fayil ɗinka abinda ka aikata mai kyawu kana faɗa kowa na ji wanda kai mummuna kana faɗa kowa na ji an wanda kai a ɓoye ɗin nan sai ka tona ma kanka asiri ran kaza ga watan kaza daidai lokaci kaza na je guri kaza na yi kaza da kanka za ka faɗa kowa na ji sai dai wanda ka tuba Allah ya yafe na kurakurai shi kan ba za ka gaishe ba bari karanta an shafe wannan Ka fara an hum sayyi'atim an kankare shi Allah ka kankare mu na kurakuran mu Allah ka yafe zunuban mu ya Allah shi kadai ne ba za ka gani ba amma duk wanda baka tuba ba sai ka shi kuma sai ka faɗa kowa ya ji tubulan sara'i tonan asiri sai ka tona ma kanka asiri sai na tona ma kaina asiri sai kin tona ma kanki asiri kuma ran nan mutum ya isa ya yi ma kanshi hukunci da kanshi da kan dan wuta da kanshi zai ce ya Allah na cancanci a kai ni wuta in ji shi fa ba in ji ni ba yawa shi can zai ce ya cancanci a kai shi wuta wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir haka su ce ko fa atarafu bi zanbihim wa suqan li ashabi sa'ir shi ina ma a ce mun saurari abin da ake faɗi gurin wa'azi saurare na fahimta ina ma a ce mun yi hankali mun yi aiki da abin da alƙwana ke karantar da mu da yi ba mu zama ‘yan wuta ba a tarafo bi zambihim yi furuci tabbas sun yi zunubin Sifuri yi tabbas su ɗin wuta ne da kansa su faɗi wannan shi haka kenan ɗan wuta kafin ya tafi wuta sai ya tabbatar ma kan shi ɗan wuta ne wala ya zalimu rabbika ahada Allah bai zaluncin kowa duk wanda ya aikata aikin shiga wuta sai an tilke shi da shi ya karanto ya tabbatar shi yayi aikin a ce to ya ya cancanci ya tafi wuta sai to shikenan tafi Allah ka kare mu Allah ta wa ta'ala ka ba mu gidan aljanna Fa lahu min quwwatin kuma a wannan rana ba ka da wani karfi in nan a duniya kai mai dukiya ne kana da karfin kuɗi kana iya sawa a yi ran nan baka ta yi da ko kwabo ba ka magada magadana in kai ran nan mai mulki ne kana kan wata katuwar kujera ka bige wanda ka so ka sa daura wanda ka so to ran nan mallakar ka ake baka da mulkin an gane wannan ko Allah zai ce liman al-mulku yau lillahi wahid al-qahar ba mai mulki ran nan sai Allah an gane wannan ko ka ban mulkin sinima in kai mai karfin tuwo ne to ran nan ka da karfin tuwon an danna ka cikin ƙasa an yaɓe an gani ko ka yin kuri ka iya tasowa ba sai suna a gada maka taso daga ina karfin amma lahu min kowa mutum bai da wani ƙarfi na dukiya ba ka da wani ƙarfin mulki ba ka da wani ƙarfin hujja domin duk abin da kai Allah ya sani wala nasar kuma ran nan ba ka da wani mataimaki don kowa ta kan shi yake ji dangantaka tsakanin ɗa da uba ji dangantaka tsakanin uwa da ɗiya ran nan babu wannan dangantakar yau mai firla mar'u min aki wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'an yughni kowa da ta kai shi yake wani daya maki ka wala nasir ba wani mataimaki kuma ba ka da wani karfi ko ma wani irin karfi abin kadai da zai amfane ka sai abinda ka zai kema Allah da shi na kwarai illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya zai kema Allah da zuciya lafiyayya wa amalin sahihin da kuma aiki na kwarai Allah ka sa mu je da aiki na kwarai Allah ka ba mu dama aikata aiki na kwarai Allah kada a kunyata mu a wannan rana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mi إنه لقول وما هو والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه إنه لقول وما هو وما هو بالحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasu sama'i kuma ina rantsuwa da sama, zatar raja ma'abociyar kaiwa da komowa. wal ardi ina rantsuwa da ƙasa za zati sada ma'abuciyar tsatsagewa innahu lalle shi Alƙur'ani la qaulun fasal wallahi magana ce dalla dalla magana ce bisa tsari dalla dalla haka take gudana yanda ka san kwayoyin tarbi haka alqur'ani yake wa ma huwa bil azal alqur'ani ba wasa bane ba wargi bane a gani amma duk da wannan innahum su kafirai yakiduna kaida suna kulla wa annabi sallallahu alaihi wa sallam makirci suna kulla mu addinin musulunci makirci suna kulla mu addinin alqur'ani makirci Allah ya ce wa akidu kaida ni ma kuma ina maida musu makircin su suna yi ana maida musu suna yi ana maida makirci kansu haka ya Muhammad fa mahilla kafirina jinkirta makafirai a mahilhum ruwaida su su sannu sannu a hankali a hankali a kame suke a hannu suke Allah ka taimake mu Allah ya ce za ta raja ya ƙara rantsuwa da sama dai don ya nuna mana ita saman nan ba fa aiki ɗaya take yi ba ba aya ce guda ɗaya mai karantar da mu abu ɗaya tila guda ɗaya ba akwai waɗansu ababe ma wa'il suke na ari bila adadin wa'il suke faruwa a samanmu ta raja ma'abuciyar kaiwa da komowa to kamar ya a kamar ya saukar ruwan sama wai ruwan sama daga ina yake sauko mana ne daga sama shin a can cikin sama wani teku ce ko isa tankoki ne daga can ne ake buɗewa ruwan ya sauko a'a ba kuma haka ba ne to ya abin yake to yanda abin yake wai sai 'yan shekarun baya kaɗan sannan kimiyyar zamani ta gano yanda ake samar da ruwan sama alhali tuni alƙur'ani ya riga ya faɗe mana ya ce ita sama za ta raja ma'abociyar kaiwa da komowa ce wannan aya sai ta karantar da mu wata kimiyya wacce sai 'yan kwanakin nan 'yan shekarun da ba su wuce ɗari biyu ko ɗari uku ba sannan ne kimiyyar duniya ta gano yadda ake samar da ruwan sama bari ku ji yadda suka rubuta bai saba mu abin da wannan aya take karantarwa ba masu kimiyyar zamani suka ce ruwan sama ba a saman yake ba Allah tabaraka wa ta'ala in ya so samar da ruwa in aka yi zafin rana irin abin da bahaushe yake cewa ranar bazara zafin ranan nan zai daki teku in ruwan teku ya yi zafi sai ya rika tashi kamar turiri kamar yadda ka san in ka ɗora tukunya kan ruwa kan wuta ka zuba ruwa a ciki ka sa murfi ka rufe in wutan nan ta bugi ruwan nan ya yi zafi to wannan ruwan zai rika tiriri wannan tiriri ruwan ne yake tashi ka gan shi jikin murfin nan in ko da ba murfi to zai turin zai tafi sama ne ya balbalce sai ka ga ruwan yana raguwa yana raguwa sai a ce ruwan yana konewa da in ka cika tukunya sai ga ya koma rabin tukunya ina saurin ya tafi ba wai wuta ce ta cinye ruwan ba a tashi ya zamo tiriri wannan turin da ke fita ruwan ne idan Allah ya tashi samar da ruwan sai zafin rana sai ya bigi teku da sauran inna ruwa yake wannan zafin sai ruwan ya zafi sai ya rika tashi sama kamar tiriri duk inda ka ga wani katon dutse kamar irin su kwatarkwashi irin na su dutsen zuba su zuwa sun da suke wajen mambila wajen kudancin taraba wajen kudancin bauchi da sauran ina wa'annan manyan duwatsu suke to duk ƙarƙashinsu ruwa ne kwanci duk inda ka dutse ƙasan shi ruwa ne to wannan zafin dutsen da zafin rana da yake ɗauka shi ma wancan ruwa na ƙasa rika yunkurowa sai ya zamo tirire in ka je gurare irin waɗannan kamar wajen jos haka ko wajen taraba za ka a ganin duwatsu suna tirire hayaƙi hayaƙi yana tasowa to ka lura duk sanda ka ga duwatsu suna irin wannan tiririn ba a daɗewa kuma sai ka ji ruwan sama haka ne ko wannan turin da ke tasowa to ruwan ne shi ke tashi sama ya tafi sama ya tafi sama har ya je ya wuce inda zafi yake ba fa can sama yake tafiya ba shi hadari yana nan kurkusa da mu nan nan dubu da dubu yake ya wuce inda iska mai zafi take sai ya je wajen inda iska mai sanyi wannan iska ya ta hutar da ruwan sai ya daskare sai ya zamo dunkule dunkule kamar dunkulan karkara irin wannan kankara ta mu wata kake ciro a firij. sai ya zamo ƙanana ƙananan dunkule irin wannan wannan iska sai ta rika haɗa shi ta rika tattara shi manya da ƙanana har sai ya haɗe ya zamo ƙaton dunkule shine sai ya haɗe ya zamo hadari sai a ingiza shi zuwa inna Allah yake son a saukar da ruwan ana biye da ni idan ya je gurin cikin hikimar Allah Ta wa ta'ala hadarin sai yi ƙasa ƙasa ya rabo da wacce iska mai sanyi sai ya dawo wajen iska mai sanyi iska yau take mai sanyi wacce take iska mai zafi wacce take tashi da ganin duniya iskar mai ɗauke da hayakin masana'antu hayakin mashina hayakin motoci da hayakin abubuwa dai ga suna iska mai zafi ta nan kusa da mutum ɗan adam wannan zafin sai ya narkar da wannan kankarar an fahimci wannan ko sai ta fashe fashewar tata sai ta haifar da wani karan shi ne ake ce walƙiya daga falau ta falauta ko duk inda ka ji walƙiya kuma za ka ji tsawa fashewar wannan dunkulan kankara shi ke ba da ƙarfin tsawa a biyu guguguguguɗin to kankarar sai ta gargaje sakamakon dargajewarta sai ka ga wannan farin abin na ɗin ma'ana karantin ya fita ana biye da ni kuwa wannan ke da, sai ta koma gudu-gudu ita wannan kankara saboda haka duk inda ka ga ka ji tsawa to kafin tsawa ce ka ga walƙiya duk inda ka ga walƙiya to saurare za ka ji tsawa ta biyo baya da tsawar da walƙiyar tare aka yi su shi haske ya fi sauti gudu da haka hasken yake riga zuwa kafin sautin ya zo wani lokaci da sai ka ga walƙiyar sai bayan kamar sakan biyar ko sakan goma ko ma minti ɗaya sai da ji ƙarfin ƙarar tsawa tare suka fito hasken ne ya fi sauti gudu ana fahimta ta kuwa wannan kenan to idan wannan daskararren kankara ta gurguje ta koma ƙanana ƙanana sai ta yi ƙasa yau wata ƙasa ta haɗe da iska ko mai zafi wata take tashi daga nan duniya sai ta narkar da wannan kankarar sai ya iso ɗigo-ɗigon ruwa kan ƙasa Allahu akbar in ya cika tahowa ma kusa-kusa da duniya hadarin ya cika ƙasa-ƙasa sai ga yana isowa dunkule-dunkulen kankarar a ce an yi ruwa har da kankara ko ba haka ba ne wani lokacin a ce an yi ruwan kankara wannan kankara haka asalin ruwan yake daga can sama tahowar shi ne daga can kafin ya duro ƙasa ya haɗu da iska mai zafi ta narkar da shi sai ya iso a matsayin ɗigon ruwa an fahimta wannan ruwan kuma shi ke ƙara gangarawa ya koma teku ɗin can kuma in aka na kai bazara sai ya zafi rana ya ƙara bugun shi kuma sai sake tashi sama ina fata kun gane kaiwa da komowa kaiwa da komowa duk ruwan dai shi ne an fahimta ko Allah makwar to wai yan shekarun baya kaɗan da ba ta shekara ɗari biyu ko ɗari uku ba sannan masu bincike suka binciko yan kimiyya da fasaha suka gano ta haka ruwan sama yake samuwa amma sama da shekara dubu alƙur'ani ya zo mana da wannan a dunkule wasu ma izatar raja ina rantsuwa da sama mai kaiwa da komowa ina fata an gane dukkanin malaman ta suka fassara kaiwa da ko saukar ruwan sama al saukar ruwan sama Allah ya taimaka wannan kenan ga ashe ruwan nan dai shi ke tashi shi ke dawowa ko kun san wani abin mamaki kuma ran kare ku da shi babu wata shekara wacce ake yin ruwan sama da ya fi na bara duk shekara adadin ruwan da ake shi ake yi ba daɗi ba rage yawan ganga nawa lita nawa ake saukarwa a duniya iya kashi kenan bambancin da ake gani wata shekara nan ɓangaren za a yi da yawa nan a yi kaɗan wata shekara kuma nan a yi da yawa can a yi kaɗan amma da adadin ruwan iya kashi ɗaya haka yake sauka a duniya an fahimci wannan ko ko ba ka da wata rana face ana ruwan sama in an ɗauke ruwa a garinku kuna cikin kaka ko rani to a daidai lokacin kuma wata ƙasa kuma a cikin damuna ko cikin marka wani ɓangare na duniya an gani yana ko ƙasar sweden ce ko wata ƙasa cikin ƙasashen turai ɗin nan dai akwai wani gari wanda su kullum ruwa ake tun da aka san garin har yanzu ba a taɓa yinin da ba a yi ruwa ba kullum ruwa ake a garin Allah ya taimake mu dole ko cikin kasar ku in kana nan arewacin Najeriya in ka tafi kudancin Najeriya yanzu ba ba a ruwa ba nan yanzu da zaka tafi kudancin Najeriya ka samu wani garin kuma ana ruwa an gani a haka kullum ruwa ake kullum kaka ake kullum bazara ake kullum haka duniya take canzawa Allah ya taimake mu was sama'i zatir raja' Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar kaiwa da komowa tashin ruwa da dawowar shi tashin ruwa da dawowar shi an gani haka kuma kai ma dan adam ta haka aka samar da kai daga wancan tugon aka samar da kai to kai ma haka za ka samar da wasu daga wani tugon kai ka koma su su zo su ma kuma su koma wasu kuma su zo za raja wal ardi Allah ya ce ina rantsuwa da ƙasa zati sada ma'abociyar tsatsagewa ma'abociyar tsatsagewa kamar ya shuka kalli idan aka yi ruwa aka yi huda aka ji aka yi shukan masara gero dawa shinka da abin da ka shuka har sa kafa ake a taki in ma da za ka sa iri ƙasa baka taka ba bai fita da kyau sai wanda ka take da kyau shi ya fi fita da kyau haka ne manoma haka ne manoma sun ce haka ne to kalli ɗallin gaɓin in ya take fitowa sai a ga ya turo ƙaton hoge wanda aka take shi din nan daga wani ban hoge ɗallin gaɓin nan na shuka ya in gizo shi waje amma wani ɗallin gaɓin da ya fito inda za ka ɗan taɓa shi haka kaɗan sai kuma ya kare sai a ga bai da ƙarfi wa tsaga mashi ya fito ikon Allah ne to wannan kuma yana karantar da kai kai ma san da zaka fito daga cikin mahaifiyarka dan mutum sai da fito daga cikin mahaifiyar shi Allah ne yake fito da shi ba kokarin shi bane ba kokarin mahaifiyar bane domin yanzu nan mace ta haihu a ce to a dauki yaron a maida bai koma ta nan bai komawa da haka wani guri ta Allah ya ce eh, abin nan na Sun ثم السبيل يسرى ثم ya tsara muka kore mai hanyar fitowa aikin Allah ne kamar da ake kore mu shuka fitowa to me kuma jawabul qasam na waɗannan ayoyi Allah ya ce innahu lallai shi shiwa shi wannan alqur'ani la qaulun fasal wallahi magana ce dalla dalla magana ce wata na bin wata magana ce ta ilimi magana ce ta hikima babu wani ilimi face daga alkur'ani ya fito duk wani abu da kake ji ana science kimiyya da fasaha a yi digiri a yi digirgir a digirgire duk ba a wuce ilimin da alkur'ani ya zo da shi ba ciki ake ta bindin bindin har yau ma akwai ababe da yawa ko inda ba kai gare su ba na alkur'ani magana ce dalla dalla babu wani jirge cikin shi duk abin da kake nema akwai shi ciki wa ma huwa bil hazal kuma shi alqur'ani ba wasa bane ba wargi bane ba tatsuniya bace ya sha bamban da sauran wa'ansu addinai da suke cewa suna da wani littafi na addinin su kalli wanda muke da su a yau wa'inda muka fi sani na kusa da mu kiristoci kuma sun ce bible shi ma littafi ne na addini ko to dan Allah saurari fasto in yana karatun bible ka saurari malam in yana karanta alkur'ani ana fassarawa wacce ce za ka ji magana mafi kama zuciya mafi fasaha da balaga da zalaka wallahi sai alkur'ani amma in ana karanta maka bible za ka ji da shi da shafa labari shuni da ruwan bagaja ba bambanci haka ne ko eh za ka ji ba bambanci babu wani sabon abu da baka sani ba a gani alqur'ani fa la qaulun fasal magana ce fasali fasali wa ma huwa bil hazar shi ba wargi bane ba kamar sauran wa'ansu littattafai bane ba wa'anda suke wargi wallahi alqur'ani ko baka iya larabci ba ko baka iya fassara shi ba ka ji ana karanta shi din nan sai ka ji wani shauƙi cikin zuciyarka har wa'anda ba musulmi ba in ana karanta musu alqur'ani sai su rika jin wani shauƙi da wani daɗi cikin zukatansu amma duk da wannan innahum su kafirai ya kiduna kaida suna ƙulla wa musulunci makirci iyakan makirci duk wani yanda za su bi su kawo tangarda su kawo musulunci kafar ungulu to suna nan suna yi tun zamanin manzon Allah suke yi har yau ba su daina ba duk inda aka ce yanki ne na musulmi akwai musulmi da yawa gurin za su yi kokarin su kunna wata fitina a gurin haka kurin aka rasa abin da za a yi sai a ce kuna kashe kiristoci eh, saboda haka za a zo a yi muku farmaki ko da ko ba kirista ko ɗaya a gurin musulmi an ba su makame suna kashe musulmi kuma an koma da gaba an ce wasu kiristoci ake kashewa saboda haka za a kama kiristocin gurin ɗauki in ka zo garuruwan da ake maganar ana kashe kiristocin kiristocin da inda ka samu kirista goma sai ka samu musulmi ɗari a gurin amma kuma su ake kashewa su ake mu kisan kare dangi a waɗannan gurare an gani ko a waɗannan guraren duk in aka ce an kashe mutum ɗari in Allah ya so sai ka samu inda wani abu musulmi ne in ma ta rutsa da kirtan biyu ta ɗaya ba ko biyu amma su ake yayatawa a duniya su ake ƙoƙarin a ɗauko sojoji a zo a aje wai don su kare su ba shi ba ne ba hikimar ba shi ba ne ba magana jiya na yi wata magana nan ina fata kun fahimce ta yanzu ta irin abin da ke ciki yanzu za a ɗauko sojojin amerika ne a kawo najeriya wai don su kare kiristocin najeriya bisa yadda ake kashe su kuma inda ake son aje waɗannan sojoji har an ayyana za a fara kawo ɗari biyu ba wai yaƙi za su yi ba ba za a kashe kowa ba ba wai yaƙi za su yi za a kawo su ne a ajiye su suna training ɗin sojoji da jami'an tsaron Najeriya amma za a ajiye su ne kuma arewacin Najeriya musamman arewacin arewa babu inda harkutan sojojin Najeriya take ba ba inda harkutan 'yan sanda take ba inda training za su bada an sai ajiye su a can harkwata ko ba yan ƙasa training su tafi inda ake rigima yi amfani training ta a'a za a kawo ta ne arewa kamar wajen ina kila ko wajen sokoto kila ko wajen birnin kebbi to nan za a je su to akwai ka'ida duk inda aka ce wata ƙasa ta zo ta aje sojojinta a gurin to bakin camp din ba ana gurin da aka zagaye aka ce an ba su nan to wannan guri ba mulkin ƙasar Najeriya ba ne wani sojan Najeriya bai sai shiga ya gami ake ciki ba wani bari farar hula ba wanda isa ya shiga cikin wannan guri ya gani kamar ofishin jakadanci ne in aka yi ofishin jakadancin wata ƙasa a wata ƙasa to ko 'yan ƙasar ba su isa shiga ciki yi wani hukunci ba an fahimci wannan ko haga watakila watakila kila za a yi amfani da wannan ne dan me a samu wata dama a shigo da waɗansu na'urori waɗanda kila daga nan za a iya leƙen mai ke faruwa ne a Nijar tunda ta ki da kai kori ya hau me ke faruwa Burkina Faso me ke faruwa Mali waɗannan sun zamo ƙashin bakin tukunya ga turawan yammacin duniya ya za a illanta su wata kila kila ne ana so a yi amfani da wannan dama domin cimma wannan guri sannan kuma musulmin da suke arewacin Najeriya ta ya za a bi bina illanta su an gane wannan ko to kila wannan shine manufar amma in ba wannan ba to me amfanin kawo suna babu in an ce sai masojin mu training ne to aje su herkwata mana a kai su Abuja ga inda herkwatar soja take sai su koya ma sojoji dabarun yaki a can ibi da sa a kawo tunan nan wajen kuma an ce ba yaki za su yi ba eh wannan kenan ma ne ana fita waje karatu ba sai a ce mu tura jami'an sojojinmu ba a karanto su dawo me yasa sai an zo kaga akwai wata manufa akwai lauje cikin nadi innahum yakiduna kaida kullun suna kullawa musulmi da musulunci makirci sai dai saukin abin kuma alhamdulillah wa akidu kaida Allah ce ina maida makirci ga makirai kullun suna kulli ne Allah yana maida musu kullun suna kullawa Allah yana maida musu da haka fa mahilla kafire da jinkirta ma kafirai amahiluhum ruwaida bi su sannu sannu Allah zai mana maganin su Allah yi mana maganin su Allah ka ba musulunci da musulmi rinjaye Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali mun zo ƙarshe ita wannan sura mai albarka insha Allah in Allah ya so kuma daga yau ne kila darussan da muke gabatarwa a irin wannan rana ko kuma irin wa'annan lokuta za mu jinkirta ba za mu zo ranar lahadi da litinin ba sai kuma Allah tabaraka wa ala ya kai mu ran da aka tashi da azumi to ran nan kuma in Allah ya so za mu zo mu ɗora za mu ci gaba da abin da aka saba gabatarwa na tafsirai bayan sallar tarawihi in Allah tabaraka wa ta'ala ya so in Allah ya kaddare mu da kaiwa ranar da za a fara azumin to da garin nan za mu fara in kuma Allah bai kaddare mu da kaiwa ba to waɗanda za su biyo bayan su faɗi muku ran da za a fara Allah ta baraka wa ta'ala ya sa mun albarka cikin abin da muka karanta Allah baraka wa ta'ala ya gafarta kurakuran mu wanda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna sai dai ɗan ƙarin haske da muke da tunanin yi insha Allah kila yanzu mun zo saura izu ɗaya rage mu kai mu kai nasi to akwai tattaunawa da aka yi daga masu rikodin da kuma wa'insu daga waje musamman masu bibiyar mu suka ga ya kamata mu taimaka Allah ya kai mu Ramadan din nan mu ɗauko daga Fatiha Bakara sai mu taho mu taho mu taho gwargwadon abin da Allah ya so nan ma ɗin ban bar shi ba za a sa shi insha Allah daga nan zuwa lati ɗin to ai hakuri da wannan canjin domin su masu yaɗawa da ko masu a saurari daga can waje su suka ba mu waɗannan shawarwari da kuma kullum a yi shawara a bi shawara waɗanda suke abin nan bari akwai kyakkyawan tunanin kila kila in Allah ya taimaka akwai waɗansu da suke tunanin kila za su rika ɗaukar tafsirin suna kai shi inda za a yaɗa shi sama da muna akwai tunanin kila za a sanya shi kila a wata kafa yaɗa labaru musamman ko ta cikin garin in haka ta samu ya kun ga fara lahil ham kila abin zai tafi nesa kenan ba zai tsaya gare mu munan kusa ba duk da yanzu maɗin yal tafiya nesa akwai dai wannan tunani in Allah tabaraka wa ta'ala ya so muna fata Allah cika musu burin su Allah ya ba da ikon yi ɗin Allah ya taimake mu alhamdulillah za mu dakata a nan sai in Allah ta baraka wata Allah ya kai mu ran da muka fara azumi to daga ran nan za mu tashi daga Fati hatul kitabi insha Allah Allah ta baraka wata Allah ya kai mu Allah amshi ayyukan mu Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna cikin bayinka masu shiga aljanna gobe kiyama da mazanmu da matanmu da manyanmu da yaranmu da 'yan gari da 'yan ƙauye da iyayenmu da kakanninmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da 'yan uwanmu da danginmu da makwabtanmu da aminanmu ya Allah ka tattara mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka tattara mu gidan aljanna gobe kiyama Allah ka taimake mu ai shikenan ko to alhamdulillah Allah ka amshi addu'o'in mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba lafiyar zama lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك ونتقبل منا إنك